yanzu haka al'ummomin da suka koma yankunan nasu da kwato daga hannun mayakan boko haram a yankunan madagal da micika na kokawa game da aikin kwangilar hanyar su da gwamnatin tarayya ta bada yau fiye da shekaru biyu wanda yanzu haka ma ke tafiyar hawainiya a kuma daidai lokacin da gadar da ta hada waɗannan al'ummomi da sauran sassan jihar ke sake rugujewa bayan gyaran wucin gadi da aka yi da itatuwa muhammad oscar wannan asalin wannan yanki ya ko bai na mahalin da suke ciki a yanzu sunana Muhammad Hassan Oscar yanzu mutane mu da suke Madagali Michika kuma guri ne da ya hada tsakanin Borno Adamawa Yobe har eh, Cameroon da Chad kamfanin da aka ba su ayyukan ba sa ci gaba da ayyuka yana tafiya hawainiya daga kawo wucin wuba da aka ga babban wannan gada da ta hada Michika da da Mubi da ko ina ya kare kusan shekara biyu da rabi yanzu ba abun da aka yi akai to wai ko mai wakilan waɗannan al'ummu ke yi kan wannan lamari honorable adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin na marigalle micika ya kuwa bayyana abin da suke yi kan batun gadan da ya kare musamman na itace nan mu a majalisa abin ya dame mu rada ya mu gama ayyuka akan gadaji jina har da kudin da aka doka aka sa akan gadaji jina contracting da yake wannan hanyar daga ba zuwa gwaza a gaskiya yadda gwamnati ta tarayya ta zaɓi wani contractor ba ya adalci ba domin contractor na bai da kaya ma ya kai lebur yanzu ta shekara biyu bai yi bai yi gada ko daya ba kuma mun muna kira da babban murya akan wannan contractor na ba shi ya dace a bashi eh, wanda ake ba mun sha wannan complain mun sha wannan complain mun sha kuka da mahaura majalisa kuma dai ba a samu ake ba amma yanzu da abu da zan tabbatar maka ne yanzu muna da niyya zan mu bincike ya wanda contractor ya samu aikin nan domin akwai ka'idoji na ma aikin na bada akwai gida ma da suke da kaya ka'ida da aka karya akan eh, akan bada wanda ake kore da gaskiya za mu nemi yadda za a kashe wannan kuɗi ita mako a bangaren ta gwamnatin jihar Adamawan ta ce za ta ci gaba da bibiyan wannan lamari kwamar Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya ce tuni ma aka tura jami'an gwamnati zuwa yankin domin duba batun. Eto eh to akwai matsala matuka ba kuma mun damu ainihin saboda kasan har yanzu akwai ɗan zaman ɗarɗar a wannan ɓangaren kuma idan babu wannan gas a lokacin da za a buƙaci tura jami'an tsaro ƙarin jami'an tsaro a wannan wuri za a samu matsala don haka mu muna kira da a yi hanzari a gyara wannan gada. Shi mai girma gwamna ya samu labari kuma ya ta da jami'ansa za a je a duba in akwai ɗauki na gaggawa da ya kamata gwamnati jiya ta dauka insha Allah bi ta'ala za mu dauka maza maza da sufuri ba kamar da na gaya maka saboda mun damu da yanayi na tsaro a wannan bangare kuma muna gani ya kamata a can cewa akwai a hanya da za a iya bi a kai musu ɗauki kamar na ƙarin jami'an tsaro idan dalilin haka ya taso. Hanyoyi da magadoji da dama ne 'yan kungiyar ta Boko Haram suka lalata a baya, lamarin da yanzu ke ja tsaiko a harkar sufuri da ma-tsaro a yankunan da aka kwaton. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.